يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن في جرمه a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara muna talatin da daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas daga wannan babban masallacin juma'a da ke nan tudun wada a wannan babban birni na kaduna kaduna makarantar shek abokan mahmud gumi tallafin marayu wata baiwar allah ta kawo hijabi guda goma ta ce a ba marayu sun sabilillah matar alhaji bara'u da ke noman road ta kawo sel na sarka da ɗan kunne guda tara ta ce a ba marayu Allah dukan suka saka musu alkhairi wani bawan Allah ya bada alqur'ani guda gudu. wata baiwar Allah ta bada ta ba ma marayu filin a tamfa daya iman ta ba ma marayu takalmi kafa daya duka Allah ya saka musu da alkhairi kudin da aka samu wasu bayan Allah sun bada gudunmuwa naira 600 shida jamila habibu naira ɗari biyar ya gogo naira ɗari biyu ta ce ku sa ta addu'a Allah ya ba ta mijin aure Allah ya biya musu dukkan su bukatun su na kai Alhaji Usman ya ba da tunuwa ta naira ɗari wani bawa Allah ya ba da naira ɗari biyar wani bawa Allah naira ɗari biyar abubakar Suleiman naira dubu ɗaya wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu ta ce a sa ta addu'a Khadija kafanta abin nan kadija ta ba da wani ra ɗari biyar ta ce a sanya ta addu'a tana fama da ciwon kafa wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar maman zambo ta ba da naira ɗari biyar ta ce a sa iyayenta addu'a muna addu'a duka wa'annan bayan Allah da suke da bukatu na alkhairi Allah ya biya musu bukatu su na alkhairi malam nasiru el rufai ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu da hamsin randa da hassan abdulkarim naira ɗari biyar da mai girma gwamna ya shigo ne ya ga ana tallafawa kwamitin marayu ya ce shi ma bari ya sa nasa sadaka a ciki allah ya taka masa da alkhairi ɗanladi hassan abdulkarim ya ba da gudunmuwa naira ɗari biyar bashir ciyaman naira ɗari biyar bashir nura naira ɗari tara karima yakubu naira ɗari biyar salmanu isa tela naira dubu biyu buhari abubakar naira dubu daya muna addu'a duka wayannan bayin allah allah ya biya musu bukatun suna da kai abdulmajid muhammad ya ba da gudunmuwa naira dubu uku wa marayu anas ji naira ɗari biyar aisha da nafi isiyaku naira ɗari biyar bukari ibrahim manga shine naira ɗari biyar abdullahi ibrahim naira dubu biyu da ɗari biyu aisha alhaji isiyaku naira dubu biyu ne ta bayar muhammad salisu galku naira dubu biyar yusuf hamza naira ɗari biyar hadiza yahaya omei naira dubu biyu salisu abubakar naira dubu ɗaya mahamud nuhu ya musa naira dubu takwas jibril umar naira dubu ɗaya mai rozan naira dubu biyu abubakar shafi'u naira dubu biyu Ya kuma ana naira dubu uku kafin tafsiri an samu naira dubu biyu da ɗari biyar da ashirin a akwati an samu naira dubu goma sha hudu da ɗari da arba'in da biyar a tebur an samu naira dubu shida da ɗari uku jumla naira dubu ishirin da biyu da ɗari shida da sittin da biyar abinda aka samu ta hanyar akawun naira dubu ɗari biyu da casa'in da naira ɗari tara idan aka hada total an samu a gudunmu da ta shigo a jiya naira dubu ɗari uku da goma sha uku da ɗari takwas da sittin da biyar duk waɗanda suka bada wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna muna ƙara maimaita akawun na marayu bank sabbin ibtc bank akawun ne ofasuwar sai a kwamitin jibius kaduna account nomba double zero double one two zero eight double one five Allah ya taka wa kowa da kowa da alheri kada mu manta bara an taimaka wa marayu dubu ashirin da takwas da dari hudu abin nan da hamsin da dari hudu da arba'in da tara waɗanda aka taimakawa a bara da gajiyayyu waɗanda aka binci ya kai mutum dubu biyu da dari biyar da wani abu an samu tallafawa sama da mutum dubu talatin a bana an tantance marayu kawai marayu dubu hamsin su ne abin da kwamitin marayu na nan jihar kaduna ya tantance allah ta ba mu ikon taimakawa abin da muka samu dama a ciki in mun samu yadda muke so dubu hamsin ne na muna so samu tallafi aƙalla allah ya ba mu ikon wuce bara don kullum aikin alkhairi abin da ake so a ƙara yin yayi a ƙara yin gaba ba a yi baya ba allah ala ya sa mu dace shekaran jiya bayan tafsirin mata mun kai ziyara a masallacin shek jafar mahmud adam kano da yake angojinsa abin da ban sha'awa kare da gaske irin dindin mata da suka taru aka gabatar musu da wa'azi kuma babban limamin masallacin dokta shine wanda ya karɓe mu na addu'a Allah ta kawo musu da alkhairi jiya mun ziyarci babban majalisi da yake gidan hajiya zainab shek abubakar mahmud dumi inda dukkan mata suka taru a gabatar musu da wa'azi wannan ya sama da Allah ya kara wa rayuwar ta albarka wani abu da zai kara baku sha'awa hatta wasu daga cikin matan shek bakar mahmud gumi sun samu dama halartar taron bayan gama wa'azi wato ban taba tashi da farin ciki irin jiya ba bayan an gama wa'azi muka je da alarama muka gaida ɗaya daga cikin iyalan malam muna zuwa muna gani ta buɗe bakin ta abinda ta ce Allah ya muku albarka ko din nan ƴaƴana ne abinda ta faɗa ke haka ne alarama ta ce Allah ya muku albarka ina tabbatar muku ku ƴaƴana ne sai na ji kamar malam ne da kansa ya ce Allah ya muku albarka ko din nan ƴaƴana ne ce ana rama ka gane abin da ke faruwa ko yake a na mu ma mun shiga cikin gida ba a zaure kuke ba a ina muke can ciki muke da jira Allah mada wani sosai Allah ka ƙara bin da zama da malar da rahama Allah ka ƙara wa gida a albarka kwanakin can baya fadilatu shek imam abdullahi balalau da manya manyan maluma mu na kungiya gaba ɗaya su dr ibrahim jami ko da sauran manyan maluma allah ya ba mu yiwuwar zuwa muka kai da iyayen mu mata iyalan malam kuma muka yi dace duka muka same su cikin koshin lafiya dr ahmad kuma shi da karfe yake jagoranta mu ɗaki ɗaki babu ɗakin da ba mu shiga ba je inda muka shi kafin mu tashi su shugaba ya ce a matsayin yake na uwar mu muna kake mana addu'a ta ce Allah ya muku albarka Allah ya tsare ku Allah ya kare ku duk da kuka je isar da sako shi yasa tun da muka fito na fito da yanzu ba sauran daga kafa ba sauran ne ba sauran daga kafa kowace ba ba ku wace ne ba mun san da idan Allah kai sarki muna cikin kariyar malam muna cikin kariyar ubangiji muna cikin kariyar ubangiji addu'a ta uwa ta ce Allah ya tsare ku Allah ya kare ku ba karama ba ce ba da ya ba duk da gaba gani sai mun murna shi ya ce ya da Allah yau bayan an tashi daga tafsiri yau kuma an jirgin babban gida inda zama ana gabatar da tafsiri a kowane ramadan shi ne gidan mai girma marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas sultan da suke yau can aka nisa mata da ko idan sun taru suna gidan da iyalan mai alfar matan ne alfar matan gidan musulmi marigayi ana ta gafarta masa ko kuma suna tare da shiga gidan suna tare ne tare da shiga mun je an gabatar da wa'azi kuma an yi ziyara irin ta girmamawa da mutuntawa muna addu'a da iyalan mai alfarma marigayi sarki musulmi na goma sha kusa kusan da tuki allah ka tsara yi musu albarka shi kuma mai martaba sarki shi ma na da farka mashi allah ka rubuta kawarinsa da rahama allah ka hankaka mashi allah ma ina muka kwana

yayin da suka watsar da abin da aka yi musu wa'azi da shi suka bashi suka ki aiki kalmar nasu a nan ba tana nufin mantawa ba ne ba tana nufin mantawa na abu ya fita daga kwakwalwar ba kalmar nisiyan tana ba da ma'ana guda biyu a tana ba da ma'anar kamar ke abinda sai an tuna maka tana kuma ba da amanan baban cewa kai ba kayi wace da abin da ya kamar shi ka fi da shi amma ba ka mance da shi ba ne shi yasa za mu ga alqur'ani mai girma ya yi amfani da ita wurare da yawa saboda da mantuwar da watsarwar duka al'ada ce ta ɗan adam ɗan adam kansa kulli insan insan da kasaratin bayani shi mutum ma ya shi da insan ne saboda yawan mantuwar shi shi yasa za ku ga kalmar babu wani irin figa nata da wani usuluri nata da ishtitaki nata da alqur'ani mai girma ya amfani da shi ba yi amfani da kalmar da tita Allah ya ce wala ka kula da shi ne mai fa'idar zari ga Allah ya sa Allah نتيجة قرآن يا كلمة يا أحمد يا كلمة نتيجة قال لا تؤكلني قال لا تؤكلني بما نتيجة ولا تؤكلني لا تؤكلني بما نتيجة قال على عيسى إذا أوينا إلى السكرة قال أرأيت إذ أوينا إلى السكرة فإني نسيت الحوت فإني nasitu alhuta nan ma an sake amfani da kalmar mai eh? kalmar nasitu to qur'ani ya amfani da kalmar nasiya falamma balaga ma jama'a bainihima falamma balaga ma jama'a bainihima nasiya qawma fattakhadha sabilahu bil kun ga ce me nasiya eh? to kuma alƙur'ani mai girma ya yi amfani da kalmar nasiya wala qala anina ila adama min qabl qanatiya wa lam najid lahum azma wa daraba lana masalan wa daraba lana masalan wa lam yaqamu ممن ذكر بآية ربه وأعرض عنها سورة الكافر ثم ثم عنها ونسيها ومن أظلم ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ويا أنفعلين كلمة الرسول فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه ولهم ومن الذين قالوا إنا نسارى suka baro to kuma qur'ani ya amfani da nasu yawma yab'athuhum Allah jami'a fa yunabbi'uhum bima amilu بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد كل ونسي أكثر na razin ko me aka ce shi kuma nasu babu me babu hakuri a gaba kamar da Allah ya ce ya dawo da ina da Allah haka mata ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil wa la tattabi'il hawa wa la tattabi'il hawa man laka an sabilillah to kazo kuma akwai nasitaha ala kazalika atarka ayatuna ala kazalika atarka ayatuna wa nasitaha amfani da kalmar nasiya wa ma kana rabbuka ma ya yi amfani da kalmar manziya a da su yato na manziya mu ba ba a ja a ɗanyen mabu da nasahu ba ta shirko ya yi amfani da tunsa ku kalli wani istiƙaƙi da duk wani istiƙaƙi na kalmar da wani kowane usulubi da kowane ma'auni babu wanda alƙur'ani mai girma mai amfani da shi amma sai da muka ce yana ba da ma'ana guda nawa yana ba da ma'ana guda biyu ya za ka ka gane ya ba da yana ba da ma'ana guda biyu Allah madaukin sarki ya ce wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane qala ilmuha inda rabbi fi kitabi qala ilmuha عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل na bai bata wala kuma bai ne bai batuwa ko to kuma sai Qur'ani ya ce wa man arada an zikri wa aha ya

nan ko sai aka ce na kulla sun manta da Allah fa nasiya hun sai manta da shan bai mantuwa nan yayi mantuwa la ya sa nasiya an gane karatu Allah yake mana araba azzikir duk wanda ya kauda kai daga alqur'ani mai girma ya aiki da ƙur'ani. Allah ke fahimta da mu ya shakan bauta Allah zai hana shi da rayuwa ta kunsu shi yasa in ka sha biri a kan tun duniya za ka fara cin bala'i ba za a gane wannan ba sai an yi haihuwa wa ɗan bid'a an yi haihuwa wa ahlus sunna wa zai sha wahala a ciki ahlus sunna da ya zai rago ya gama ko bai gama ba sai sauran sunnoni da zai tabbata dan bid'a ba sai an kira da ɗan suna duk wata ɗan bid'a da ke anguwar ta gano gidan wata da yara wata da yara ga ɗan bid'a da cin mala'ika wallahi abinci da bid'a ke ci ba dai yake da masu da da da da da mace ahlus sunna da ci ba kuma yan bid'a in za ta je taron suna sai ta yi guzuri ruwa na kaman kwana biyu da rabi kafin da a rana ne abin da ba ku mushe ba ba abin da ya zafi an dafa ba da wani ta samu kujera ta zauna ta kira ɗan kwani a samu wani katon kwano a cika shi da ruwa a jefa bulo-bulo na kankara ba kofi a ciki nan ga dakaccen yaji a gefe ga manjada ya sha albasa ga dakaccen maji ga cokali tana ɗebo yaji tana ƙarawa tana ɗebo maji tana ƙarawa tana ƙara manjada tana ƙara yamutsawa tana ƙara turawa tana ƙara idan cikin yadda cika ta je ya kama ta zamzam sai ka yi nutsa sai ka ƙara sassauta shi sai Allah ya karba wurin jarin jira. Ya sa ko wanda ya kuna sabon da kuke kamar da ke na ga wasu haihuwa aka ce maganar taron suna ya ce billahi da shi duk abin ba ya zama haka kowa ma ya zama ɗan izara ba taron suna wanda kara kowa ya ce wannan duniya ya tafiya masa suna da ce akwai lalata sauki to ba lada amilatun nasu ba lada da da lada ai da ba matsala to amma amilatun tasla naran haniya Allah karaba mu da wannan bayani ko walima ta haihuwa da aka ce ya halatta kai walima maka haihuwa malamai sun ce makaruni ne a sa walima ranar bakwai ranar bakwai da haihuwa a sa ta rana da ake yanka hakika ranar bakwai ko tare da ake yanka hakika makarusu ne a ce a hada zai wani ko da wani ba za ta bale irin wannan tarar, su suka ma shadda da kashi a sake wani da yara Kalle da magi ɗan soyayya nama mai girmu wacce ta yi lakalage da hansel Allah ya ce duk wanda ya kauce Qur'ani ya kaura kai gaba da Qur'ani to rayuwa ta kunshi tun a duniya fa inna lahu shi ba a kabari kunshi da nan magana ta jira da sarki Allah ya ce wani hashiru hu yawmal qiyamati a ranar tashin alƙiyama kuma za mu tashi shi ne masahu ya Allah masahu qala sai ce rabbiya ubangiji lima hashirta ya ama me yasa ka tare da makawo karfin su basira alhali a duniya ina gani qala sai Allah ya ce da shi kazalika atatka ayatu haka nan ayoyin mu suka zo maka fara da haka ma tare da ya ke da kamar tare ku kai wa ce da wa kazalika al-yawma ta to kai ma yau haka za a manta da kai man a Allah baya mantuwa za a jefa ka jahannama ayi watsi da kai a farka a cikin ba da za a shiru a gane karatu kenan can na kusa sun bar Allah fara ce hushi ma Allah ta bar su ana nan ya karanta mana aya da zufal yau mana sa kun kama da su rika a yau mai haza Allah ya ce yau za mu manta da su kamar da suka manta da haduwa da wannan ranar ranar tashi a kiyama Allah ya manta irin masu da nake sai an tuna mu ba ita ba Allah zai jefa su cikin azaba ya su cikin azaba ya su cikin bala'i kamar yadda su ma suka yi watsi da wannan ranar ba su damu da su ta tattali ba an gane da ake hada ayoyi ke na wancan ayoyi da suka ce Allah baya mantuwa irin mantuwa da sai ka fito ka ce ab na manta hansa ina gida yana faruwa ko ba faruwa sai ake ka koma ka dauko na manta agogona ka koma ka dauko ya sunan yaron nan da ya zo shekarun jiya ka ce ab na manta kaga ba sai ne faɗa da sunan amma ga na manta to irin wannan mantuwar Allah bai yi kai wa mutum alƙawari za ka mutu wani abu kamar da sai ya tunatar da kake ce wallahi na manta an hana daga tunatar da ni don Allah ku rinka tuna mu abubuwa sun yawa to irin wannan mantuwar Allah bai yi shi ne la ya billu rabbi wala yansa shi ne wa ma kana rabbuka nasiya ka bai mantuwa inji Allah wani sarki amma irin waccan ta a yi watsi da a bar abu to ita ce wacce Allah yake siffar ka kansa da ita Allah ya gafarta mana to shi yasa wannan aya da Allah ma ya karanta mana falan ma na suma zikiru bihi ba mantuwa irin ta abu shi da kwalwa bane yayin da suka yi wa'azi da wa'azin da aka musu suka aje wa'azin jebi suka bashi suka ki aiki da shi ba sani ba ko an gane karatu Allah ya ce to fatahana alaihim abawa ba kulli shay'in Allah ya sai muka musu istidraji ba su yi wasu da wa'azi ba sai Allah ya ce to a buɗa musu duniya su saba wa Allah da yawa yadda zubin zai yawa bala'in da za su samu a lahira ya ƙara yawa shi ne fatahana alaihim abawa da kulli shi Allah sai bude musu kofofin arziki ga ruwan sama mai albarka ga damuna ta yi kyau ga kasuwa ta yi buɗe ga ƙarfin tattalin arziki ƙasa ya farfado wadata aka nutse aka yi ta sharholiya aka yi ta sharholiya ana shan mazina mazinata sun samu kuɗi aka duk kuma kai da raye karuwai an samu kuɗi sai kayan kwalliya da kwalita ƴan luwaɗi an samu kuɗi sai ƙara dagewa da kama manya-manyan hotel azzalumai an samu kuɗi sai ta'addanci saboda fatahala alaihim abawa ma kulli shay Allah ya ce hatta idza farihu bima wudu sai sanda suka shagala suna alfahari da abin da aka ba su suna alfahari da yawan gidaje alfahari da yawan motoci alfahari da yawan yaya alfahari da yawan abokan hulɗa da kasuwa Allah ya suna cikin wannan a kan zinahun bazakatar ba su shirya ba sai muka kama su ji Allah mai Allah ya ce fa'izahun mublisun sai ga su sun shiga halin tsakalika yi rai ya faci hankali ya tashi hasu sun yanki kauna daga rahamar Allah shi yasa iblis aka kira shi da iblis saboda ya yanke kauna daga samun ne daga samun rahamar Allah madaukakin to sai da Allah ya kama su sai ga su kansu sun gane cewa sun shiga bala'i da bautar da za su daga ciwon na bala'i ba an bata fuska an hada fuska an shamur an yi abusan tsakarira an yi fuskar shanu an ba ɗaya da ƙauna cewa za a fita daga cikin bala'in da ake shi yasa duk lokacin da kana saba wa Allah kuma kana samu kuɗi ga ka cikakken fasiki kana saba wa Allah kuma ka ci zaɓe kana saba wa Allah kana samun promotion a aikin ka na gwamnati kana saba wa Allah kuma na shigo maka gabar da yamma kana fasadi ga zina ga luwadi amma duk wata babban gida kana zuwa sai abubuwa ya ce kai a gaba kuɗi na shigowa to ta wuri ka zauna ka yi ta, tashi shiga musifa da wannan karshen wannan ya nuna Allah ba karama azaba yake so ya ya nuna ba karamin bala'i Allah yake so ya so ka ba ya nuna a wutar jahannama ba aji ne Allah yake so ya kai ka ba kasa yake so ya danna ka kuma shi ne adalci ne ba zai danna ka ba sai zurbe ka ya kai a kai ka to bari a baka kuɗi a baka lafiya kai ta wa yadda za ka kai kanka da kanka ƙarƙashin wutar jahannama na da tashin da kiyama ba abu murna ne kai kana samun kuɗi ba ko na tafiya tsaya ka auna kanka kaga kan qur'ani da sunna kake biyayya kake yi wa Allah ayyukan kware kake ko kuma Allah ya buɗa ma kuɗi na ta shigowa kana ƙara saba maka yana ƙara maka kuɗi kana ƙara saba maka yana ƙara yawan dukiyarka idan ka ga wannan samu wuri ka zauna kai kuka ka shiga bala'i ko kuma karku inda cewa ya samu alheri ka zama ganin ɗan najeriya ke sai ka ga ɓarawo gwamnati ya samu ofis sai ka fata kuɗin gwamnati yake yana kaka kuɗi ana sayan manyan motoci ana yin kantama kantama ana fantamawa in ya wuce sai a ce ka gan shi na kudin sakatare ne na dindindin a ma'aikatar kudi a abuja bana ba karamin alheri ya samu ba alheri Baka san da ake so yi ba ne ya sabo ne ba bala'i ya sabo ba ne ya sabo Allah ka gafarta mu shi yasa Abdurrahman bin Auf ku ga da aikin da yawa a jini da zuciyar shi ya kai azumi sai aka kawo masa abinci mai daɗi aka jira masa abinci yana kallon abincin sai mashi da kuka kuka yake ya kasa cin abinci gashi azumi ya kai sai da ya jika rigarsa da hawaye har abincin ya bushe ya sanyi ya fara bushewa kuka ke da jarikin aka ce kuka ce kake kai da kai azumi kai murna ka zo da baki ya ce wallahi irin da ya fada aka shirya mun shi na kalla sai da tsoron kan ya shiga cikin wayar da Allah madaukin sarki ce wa yau bai wani da zira kafaru ala nari azhabtu tayyibatin أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكتبون الله مدعو سيكي سوى يوم يورد الذين كفروا على النار أما تامسنا على النار بجروا كافرين akan wutar jahannama sai a ce masu kun san me yasa za a zarta da ku azhabtum tayyibatukum fil hayatid dunya ku ga bayar ta kafare kike magana ba ba kan mutum ce magana amma duk da haka amma da yake da mutum yana so azhabtum tayyibatukum fil hayatid dunya kun cinye kyawawan ayyukan ku kuma rayuwar duniya wannan da asiriya kun ji daɗi kun more kun shi ƙyaya duniya fal yau ba sun zauna azabar gobe a yau za a tada ka musu da azaba ta wulakanci da ma kuntum tastakbiruna fil ardi bi ghairi al saboda girman kan da kuka rike yi a cikin kasa wa bi ma kuntum tafsiquna da fasikanci da kuka rike suna yi yake yana jin tsoron kanmu zama muna cikin wanda muka cinye rabon na lahira sun daga nan duniya Abdurrahman ibn Auf as-sahabi Allah ta kare ya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ne a gaba da rama Allah ya ce faƙuri a dajin rikomin da zina zara sai aka yanke bayan mutane a zara. Me ake ce yanke baya Allah ya halakar da al'umma da wanda zai gaske su ba. A kashe kaka, a kashe uba, a kashe uwa a kashe babba a kashe kawo a kashe ƙani da wa da ɗa da jika da tabakunne duka a tushe tushen familin gaba ɗaya a halakar da su ba wanda ya saura a cikin familin wanda za a gaishe nan gaba suna da wannan familin abin da Allah ya yi shi ne faƙuɗe a gabirin ƙaunin da zina za da mu Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta kai duk sanda Allah ya halakar da azzalumin gode wa Allah ya ya halatta ka gode wa azzalumai da suka yi fakari suka yi manna suka yi zalunci suka shuki al'umma sai Allah ya halakar da su ba ba ce rai kawai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ya faru a baya ko bai faru a baya ba eh ko mutanen Kaduna ya shirya ne ba sai ya faru ya rinka gasawa mutanen Kaduna a zama ko ya matsa wa musulunci lamba ko ya matsa wa musulmai lamba ko ranar zamewa da kasa a nan garin kaduna sai ga labari da tabi ɗumi muka ce Allah ya karbi addu'a alhamdulillah rabbil alamin ina jin kuma tun daga nan bai kara tashi a kaduna ba ko ya kara bom ya kara tashi a kaduna Allah ka kara zara kai ku ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin shi ma wancan kun san ba ma kiran su ya saboda ba al'adar qur'ani ba ko abu jahil ba kira shi ba ko an kira shi a qur'ani banda abu da hajji duk kafiran maka ba wanda aka je kira sunan shi ba wanda qur'ani kira sunan shi shi qur'ani duka yake sai dai ce wani minan nas wani minan nas wa minhum shi ma muke ta addu'a ko shi kan ma shi da kai ko shi da kai الحمد لله رب العالمين قال الله يا هلك الدعاء يا هلك أقولي وعلا يا هلك أيمين أقولي وعلا شين فقر يا دائمين قوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين في الله يسمي يا جمال رمى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يهديه باب انظر كيف نصرتكم آياتكم وهم Allah ya ce kul ara'aytu ka fada muku kuma da labari mana in akaza Allahu sam'aku idan Allah ya karba ji Allah ya karba ji ji ko jin na ci ko na bayyana jin na shi shine jin da zaka iya ji ya shiga zuciyarka har ka imani idan Allah ya karga wannan ko ma ya karga jin na kunnan muna zaune nan gaba ɗaya Allah ya ce duk kama an ɗauke wuta ba mai ƙara ji wa aba tsara ko kuma Allah ya karga ganin ku ganin na ciki ko na waje na ciki basira na waje basaru duk wanda Allah ya gida ma ya karbe gaba ɗaya mun Allah ke kowa idan sai rufe dama waye bada idan waye bada gani ka isa kace baka yadda ba akwai abin da zaka yi in ya gada ma kuma ya bar ma ganin amma ya ce zuciyar ta makance akwai mai yin shirye da kai yau ya karama wanda ya rasa ido na gani da wanda ya rasa ido na zuciya sai da halata amal abu sa Allah ya ce ba makanta ido ce makanta بابا كنت إلو شيء مكانتا بهذا makantar zuciyar take cikin kira za a ita ce makanta mai hankali tunda kana iya makanta ido ka tafi aljanna haka ne kuma aka wasu a zaɓa manzo zana sallallahu alaihi wasallam a kodan da karshe rayuwar su suka makanci a kodan sun farko rayuwar ta suke makadi Abdullahi ibn Ummi Maktum makawo ne kuma ba makawo ba amma darajar ta kai ladan ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta Abdullahi dan Abbas maluma na maganar karshen rayuwarsa ya samu makanta da ido karshen rayuwarsa ga manya-manyan maluma na shaggin ba ya yi ƙara rayuwarsa baya gudu shehun malamin ciki ya yi ƙara rayuwarsa baya gani ali sheikh muftin Abu na kasa mai sarki a halin yanzu baya gani wani duk makafi ne amma manya-manyan makafi ba ne, manya-manyan malamai sun sha tara, sun zumbata kan yi wa addinin musulunci hidima hidimar da ba kowane mai ido Allah ya ba da yi wannan hidimar yanzu akwai asara da suka rasa ido kama zuciya ta maka ba. hali da man jefe zuciya ya ja makance ganin ido bai yi fa'ida ko yana da fa'ida bai da fa'ida saboda makancewa zuciya ita za ta kai kotar jahannama amma shi makaho a hadisin kudusi Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi na karbe masa idanunsa guda biyu amma bai yi fushi ba da Allah ya bauta wa Allah yi wa Allah biyayya a cikin duniyar kunu ya rayu amma wannan bai hada shi biyayya ga Allah ba Allah ya ce da aljanna zan mutu ya masa idanu na tsara na tashi ran kiyama ya yi asara ko ya ji riba riba to Allah ya ce idan na ce na karbe jin na ce ko na wuce na karbe ganin na ce ko na wuce wa katama ala qulubikum sannan Allah ya toshe zuciyar ku yadda alheri ba zai iya shiga ba sharrin da ke ciki zai yi ta zama ba zai fito ba balle a karara man ilahun ghayrul lahi ya atiku bihi ku faɗa mun wani Allah banda ubangiji Allah da ya halitta samai da kafai wanda zai iya kawo mu. ku faɗa mun wani abun bauta ku banda Allah da zai iya dawo ku akwai Allah ya ce unzur ka duba kaza kai fa nusarrifu al-ayat yadda muke bayyana musu ayoyi take da shi thumma hum yasbiqun amma duk da haka kuma kullum karkacewa suke ba za su bi hanyar da Allah yake so Allah ka gafarta mana sai Allah ya sake cewa bi alarama أرأيتكم إن أتاكم qul ara'aytakum Allah ya ce ku bani labari mana in atakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku bagatatan a girshe ba ku shirya ba da daddare kawai Allah ya ce aiko ta azaba ta shirye da al'umma gaba Allah zai yi ko zai yi sai Allah ya ce au jaharatan ko ma ya bari da ranar kiri da hudu kuna kallo Allah ya kawo bala'i ku saurara ku duk saboda Allah zai turo ma bala'i yakan turo maka shi ne sai da kake zamanin alheri kai kana tar da baki za ka ci daɗi ka san bala'i da kai duk sanda Allah zai haɗa ka da bala'i kai inda kake tsammanin alheri ka zai haɗa ka da shi yasa wasu mutane Allah ce falan ma ra'ahu arida falan ma ra'ahu arida mustaqbil

Allah sarki an yi shi ba a samu ruwan sama ga hadari ya dauro ko wani abin ban sha'awa ta gefen gonakin su sanar hadari ya dauro sai murna suke suna kalli suna haza aridun mumtiruna wannan gajimare ne hadari ne da zai mana ruwa ana murna ga hadari ya taso za a samu ruwa Allah ya ce bal ba haka na ne ba ruwa na rahama ne za a yi ba wannan hadari da kuke gani masta'ajaltum bihi azabar da kuke gaggawa kuna cewa Allah ya kawo ta in ya ita to ita ce ta zo da Allah ita ce shi Allah ya ke rihu wata irin iska ce amma fiha fiha azabun alim a cikin iskar azaba mai rabe ce da Allah Allah ya ce da iska ta zo to jambiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana darka ki kowane abu da umarni ubangiji da babu abin da ta bari duk abin da ta samu za ta yi rubuta shi za ta karya shi ta jammara shi da Allah amma da umarnin wa bi amrin wani Allah ya ce fa azwa sai suka waye gari la yura ba abin da ake gani illa masakiru sai ku fa yin da su da su da ta. Allah ya ce kazalika najzi qawmal mujrimin haka muke sama mutane musulmai shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan hadari ya taso za a yi ruwa aisha radiyallahu anha ta ce ga fuskar annabi ta canza mutane na ta murna amma shi annabi ya shiga cikin gida ya fito ya yi addu'a ya shiga cikin gida ya fito ya yi addu'a annabi hankalinsa ba zai kwanta ba sai an fara ruwan sama ya ga ruwa mai albarka ya fara sauka sannan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ce ya rasulullah ya da zai taso kowa na murna za a samu ruwan sama kai kuma hankalin ya tashi ya ce akwai waɗanda suka ga hadarin suka yi ta murna suna ga ruwan sama shi ruwan bala'i na musulunci idan iska ta taso za a fara ruwa a Allah ya ce rihu a azabun ali da iska ta fara tasowa bi sai fara addu'a ya Allah ina roƙon alherin da ke cikin wannan iska da alherin da ta zo da shi ya Allah ka tsare mu daga sharrin da ke cikin wannan iska da sharrin da ta zo da shi annabi ya rinka addu'a ce da an kece da ruwa annabi zai fara addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ana ruwan sama mutane na murna suna dariya suna farin ciki amma shi annabi so yake ga ya za a kare yana nan yana ta addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ruwa mai amfani ya Allah ruwa mai amfani kar ka bamu ruwan azaba ya Allah idan aka ci gaba da keta ruwa ruwa ya daukewa sai manzon Allah ya fara Allahumma ruqi suqi ya rahmatillah suqi ya azab Allahumma suqi ya rahmatillah ya Allah suqi ya azab ya Allah ruwan rahama ba ruwan azaba ba ya Allah ruwan rahama ba ruwan azaba ba annabi ya rika addu'a gidan sai lokacin da ruwa ya dauke saboda duk sanda Allah zai turo maka bala'i sai ka kake tsammani na nan sai ka sai sabuwar mota wani tawo ana ta zuwa ana fiya ta murna ana fiya ta bin baka san kabari ka ne sai ka shiga ka daga gilas ka kunna AC in baka damu da addini ba ka da kiɗa ba kiɗa na tashi sai kuma ka riga su kyari sai ka ce ba kuɗi kana bai ba san yake fara ba da turanci ake waka ba shi turanci yake ba da indiyanci ake waka ba yaren hindi yake ba Allah ake zai, annabi aka zaga bakar fata aka tsike wa albarka shi ne ma san fara ita ke ba sai ka ji an ce yayi kullum da bace ya fara yi ba ta zama mala'iku ta zama mala'iku sai ya samu galle ne yi san kowa din wanda ya rasa ya ka kuɗi ya auro ta ka ji an ce kayan auren lefin switzerland aka ji aka sayo blouse dubai aka ji aka sayo takalma italy aka ji aka sayo wai kayan auren yanzu a hada kowane bangare da kayan auren wai sai an zaɓi ƙasar da ta fiye wannan a duniya tun za a je a zo a yi fati da ba taɓa yin shi ba a yi shagali a tsakanin Allah yana murna biki yake yana cikin abin a kawo rutashiyar mota idan ta daukar amarya kuma mota ta kai amarya an ba amarya kyautar mota duk sai ya gama wannan ashe bai san amarya ya ta kwanci karkar da ba yana tabawa ya taba bala'i sai fara dan jabewa sai sai fara dan tari da ya kuraje kuraje da dan zawo zawo ke wuce na yau ina murna ina farin ina murna ina farin ciki sai ka tara kuri sai Allah ce ba da yake kai a takara biyu yadda za a yi kamar lamba sai ko a je kai ta kwadowa ko kai ta dannawa jami'an jami'an kaza jami'an kaza sai ka kwashe ya ajiyar gaba daya sai ya koli koli da kai a kwana da kasa asara ta shigo wasu ba da yi magana ce ba faɗin nema da abuwa na ba sai da kudin da na kashi dinar da na ajiye su shi da shekara bakwai inda kake hango kamar alheri in Allah ya tashi kama ka ta wurin da kama shi ta an zaka roki Allah roki Allah alheri Allah shi yasa alheri Allah shi yasa din shi yasa alheri yasa Allah yake falamma da su ma zikiru bihi fatahana alaihim abwaaba shay'in kullu shay'in ayda makaranta baya wannan sai Allah ce kula ra'aytakum in akaza Allah in atakum azabul lahi baghtatan aw jaharatan ba ku shirya ba ko ma ya kawo ku ce kin da mu ji Allah ba sai Allah ce hal yuhlaku illa al-qawmu zalim ba waɗanda Allah yake wa irin wannan halakar wato wulakanci sai mutane Allah idan aka faɗi kalmar zalunci a Qur'ani a sake tana nufin zalunci babban zalunci zalunci da shirka zalunci da kafirci Allah ka tsare mana da zalunci da shirka Allah ka tsare mana da zalunci da kafirci Allah ka ba mu yin bayyana maka cikin biyayya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta A cak da ɗum ka wata yi ni na a tura da ɗum a